bayan an dawo daga yakin badar sawon a cikin mutanen makka yake ko mutanen madina ba ya da falala irin waɗanda suka dace da imani sun wanda waɗansu kuma suka alakanta abin da buɗe makka dukkan wanda ya imani sawon cikin mutanen makka yake ko mutanen madina tun kafin buɗe makka baya daidai da wanda ya imani cikin mutanen makka ko mutanen madina bayan an buɗe makka tunda Allah ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير da haka idan an ce asabi ko al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko dai kace wanda suka halarci aikin badar ko waɗanda suka yi imani tun kafin buɗe maka domin imani kafin buɗe maka akwai dan wasu halo a ciki da matsaloli da mutum ke fuskanta in yayi imanin idan an kwatanta da imani bayan an riga an buɗe maka, wato gari ya riga ya fara sanyi kenan to da haka aka tabbatar da falalarsa a nan gurin wasu sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsani da waɗanda suka bi bayan su da imani ila yawmul kiyama har ya zuwa ranar tashin kiyama bi ihsanin tare da kyautatawa sun bi su tare da kyautatawa kyautatawa fil aqaid kyautatawa fil aqwal kyautatawa fil af'al kyautatawa ta fuskar aqida imanin mu daidai da imanin sahabbai aƙidar mu sai daidai da aqidar sahabbai kyautatawa ta fuskar maganganu nau'in zikirinsu nau'in istighfarinsu nau'in hailalansu nau'in kowace irin ibada ta baki irin yadda suka je daga annabi suke yi mu ma haka muka bi su a kai wallazi na taba'uhum bi ihsani ko ta kyautatawa ta fuskar ayyuka irin ayyukan su na ibada na gabai yadda suka kwaikwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma haka muka bi su akai dan mu dace da shiga karkashin falalar da ko da bata kai tasu ba amma dai mu tarayya da su wajen shiga aljanna shine wanda zai bawo bi salim irin waɗannan gaba da Allah ta radiyallahu anhum ubangiji ta'ala ya yadda da su bi sa'atihi saboda sa'ad da suka yi masa wa radu anhu su kuma sun yarda da Allah bi sawabihi saboda abinda ubangiji zai ba su lada ko sakamako ai tabadalu ridha bi rabbihim al-a'la sun yi musanyar yarda su da ubangijinsu sun san yarda da shi ya yarda da su وهؤلاء هم السلف السلف الاشرف wannan su ne nau'i mafiya kuka cikin mutane fi hadhihi milla a cikin wannan addini namu na musulunci wa adda lahum jannati lalle ubangiji ya yi musu tanadin aljanna تجري من تحت الأنهار وتقول موشي قدانا قرفة بين ينتا وفي قراءة تجري تحت الأنهار وتبتدر من با تجري تحت الأنهار وفي قراءة أو قراءة تجري من تحت الأنهار تارد الزيادة من تنك خالدين فيها أبدا سنة ما تدوما تكين الجنة إنهم هر أبدا أبدا ذلك الفوز العظيم وبنجي تعالى يسامع أسكن أنا أقول إن كاجا درجة تفرقوا وجه إيماني سنة السابقون الأولون من المهاجرين to waɗanda suke kafa hujja da cewa wannan aya a asabiquna awwalun tana nufin dukkan sahabbai gaba daya dan sun ce wallazi na tabawun da insani su ne sauran mutanen da ba sahabbai ba tunda ba su da falala irin falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kowa aya ake kawo su daban yanzu anan yadda aka kawo su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار جاءك والذين تبعوهم كافر والذين تبعوهم إن في سابقين سابقوا بس بس a ce asabiquna tsawo nuna kenan min muhajirin wal ta jagowa dukkanin sahabbai kenan tunda dai wanda bin tabi'uhum ba sa yasa imam malik ke cewa su sahabbai gaba ɗaya an tabbatar musu da yardan Allah dan saboda kasancewar su sahabbai amma wanda ya biyo bayan su ba a tabbatar masa da ba ne ki har sai in ya bi su biyayyar kadai ba ta wadatarwa sai da kyautatawa da Allah ce wanda ne ba taba'uhum bi hisabi dole su rikirta kaga wannan shine za a kwatanta da abin da ke cikin suratul hajri bayan an faɗi lil fuqara al muhajirin allazina ukhrijoo min diyarihim kamar da makaranta da zuwa ulaika humus sadiqun والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم har zuwa ulaika humul muflihuna da aka ce wallazina ja'u min ba'dihim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وربنا انك رؤوف رحيم cikin wanda zai ba da ان suna cikin ba su cikin sabai bayan amma ga يقولون ربنا ya لنا na rabbana ga تاتي والذين zunuba a can gurin ta ce wannan bai sun bi su a nan sai ta faɗa mana kaɗan daga cikin jinsin kyautatawar shi ne mu kaunace su don idan ba mu kaunace su ba shin mun ga su da kyautatawa kenan to ba dai sai ta ce wanda zai da ja'un min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ya Allah abin da suke cewa ya Allah kai mana gafara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ya uwan mu suka riga mu da imani to a yan uwan mu da suka riga mu da imani a ce dukkan wanda bai yi musu addu'a din nan ba ba za a haɗa shi tare da su wajen sakamako ba ranar tashin kiyama dan ka'idar wanda zai dace da radiyallahu anhu wa radwan shine wallazina tabauhum bi ihsani wanda ko ittabauhum bi ihsani sune allazina yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani duk wanda bai faɗa haka yake nan baya cikin su ina fata kun bayyana da kyau daga nan ne ka gane taɓewar waɗanda suka zaɓi tafarki shi an tafarkin zagin sahabbai ko cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan wanda ya kasance ya aibata wa sahabbai ko dukan su ko wani bangare na cikin su ya kafurta su ko ya zage su ko ya cin mutuncin su ya mayar da martani ga Allah ya mayar da martani ga manzon Allah ya mayar da martani da hadisi da komai ya rusa musulunci gaba daya domin ubangiji ta ala ne sai radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi kai kuma sai kace ba haka ba kai baka yadda ba ka hukunci nan kai baka yadda da shi ba Allah ko ya ce ya da shi ubangiji ta ala ya nuna in suna da laifi ma ya gafarta musu cikin aya ta kusa da karshe a cikin suratul anfal an gane ku والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة wa rizqun sun fara ababe guda uku na farla al iman wallazina amanu al hijra wa hajaru wal jihad fi sabilillah wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru waɗanda suka baiwa annabi kariya suka taimake shi sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haka wannan sune mu'minai na gaske sai kace kai ba haka bane ba kai dan kai ba Allah ya tabbatar amma sai kai afil ka dauka kara baka kai ba ba haka bane Allah ce hum magfiratun wa rizqun karim suna da gafara suna da arziki mai girma shi ne gidan aljanna da Allah ya rubuta su duk da haka wani yake da yadda ba inda ba ya zo wannan ba ke duka masa Allah ba ya zo mun na wa Allah madaukakin sarki mu da zubi da Allah mu da zubi da manzon Allah dukkan wanda ya dauka sa bai ba mutanen kirki bane ba a fakaice wanda ya koyar da su bai iya karantarwa ba shekara ashirin da uku da annabi yana koyarwa suka yi imani da shi amma daga baya suka yi ridda shin gajiyawar daga bangaren su suke ko daga bangaren malamin da ya koyar da su yanzu ta sun zargi manzo Allah ke dan a aqidar shi a sahabbai gaba ɗaya sun kafarta in wanda guda shida waɗanda suka kawo da yawa su ne suka ce wanda sun kai goma to yanzu a ce ga wani malami ya yi shekara ashirin da uku yana karantarwa a cikin mabiyansa babu wanda ya saura kai imani sai mutum shida yanzu wannan ya zama na ladabi kenan daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ma bai ma bai ma iya karantarwa bai san abin da yake ko bayan da haka jiya ba tsaya nan ba suka sage zagin bayan sun zagi sahabban kuma suka zagi wato ainihin matansa sahaban nan na fa a cikin su ne aka samu sa wanda annabi ya aura daga gidansu idan kace mutanen banza ne annabi ya aure a gidan wa mutanen banza a cikin su aka samu wanda annabi ya baiwa ƴaƴansa idan kace mutanen banza ne annabi ya aure da ƴaƴansa gawa yanzu ko mahaifinka aka ce ya auro daga gidan banza ya aurar a gidan banza dan Allah an yabe shi shine fa abin da yake a cikin sun zaki sahabbai kaga sun rusa gaba daya makwabtan annabi duk ba mutanen kirki cikin waɗanda ya aure gidansu ba mutanen kirki waɗanda ya aure ba mutanen kirki da suka zagi matansa kuma bai aure ne kirki ba yanzu ko mahaifinka sai wani yazo zai yi mahaifinka ce ka ya mutum ne mai kyauta mai imani mai ibada mai salaha mai ayyuka na gari sai dai kai duk su mutanen banza ne matansa ma duk mutanen banza ne ya yi shi kenan duk wanda ya faɗa wa haka ga mahaifinka dan Allah za ka kyale shi amma aka faɗa haka ga manzon Allah ka amince ya haƙuri in na numfasa kaɗan don saboda dangantakar ayat ta kawo haka shi an ci kuma yana nan sai ya mutu sai ya taso sai ya mutu sai ya taso shi sa duk lokacin da aka bi ta kan aya da dangantakar zance ta sa a maimaita wani zance ko da an taɓa yin sa a baya sai kuma a maimaita kuma ubangiji ta'ala dai ce radiyallahu anhu wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم حديث يا تبت في البخاري من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق الأنصار متانا مدينة با وند زي كونتي سي مؤمني با وند زي تورا musu karan sana sai munafiki faman ahabbahum ahabbahu Allah dukkan wanda ya so Allah zai so shi wa man abghadahum Abu abghadahu Allah wanda ya su kuma Allah zai shi a wani hadisi kuma wato ainihin da ba wannan ba shi ma cikin bukari din manzo Allah ya ayatul imani hukul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar alamar imani a kana son sahabbai mutanen Madina alamar munafiki a ga kana Allah ya tsare وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون ثم يردون الظالمين إلى عذاب عظيم وممن حولكم daga waɗanda suke gefen ku a jihar mu'minin ya koma manai waɗanda suke zaune da ku a gefen ku ba cikin gari ba min al cikin mazauna karkara munafiquna ko munafiqai wa min ahli al-madina haka daga cikin mutanen madina waɗanda suke da wato fal madinatu asimatul islami ita madina ita ce kafital din musulunci cibiyar gwamnatin musulunci wa ha tabi'un laha duk garin da ba ita ba kamar yana finta ne yasa manzon Allah faɗa cikin bukari umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura wa hiya saba an umarce ni in je in yi sansani a wani gari wanda zai cinye garuruka shi ne garin da ake kira saba suna daga cikin sunayen madina ko saba ko saiba duk ya zo cikin hadisi da haka madina ita ce cibiyar musulunci wa yujadu يقول munafiqin min hawl al حول wa fiha ayar kamar tana cewa da mu ne ai akwai waɗansu kalar munafukai da a iya samun su cikin garin Madina lokacin annabi na cikin garin shi da sahabbai haka kuma akwai waɗansu suna zaune a karkara dab da garin Madina Allah ya maradu ala nifaki sun kware wajen iya munafin lajju fihi sun zurfafa wajen fita daga makarantar munafiki wastamarru alaihi sun ci gaba da shi wa hadithuhu sun iya shi hatta la yakhfa amruhum har al'amarin su ma na iya na iya koyuwa ya kai matsayin Allah ya ce da annabi duk da kaifin hankalinsa la ta'lamuhum baka san su ba ma ga su a cikin madina kana tare da su baka san su ba ga waɗansu gab da madina za su zo cin kasuwa ko sayayya cikin garin madina su zo su gaishe ka tare da haka baka san su ka gane sai da ke cewa menene dangantakar wannan la ta'lamuhum da fadin Allah ta'ala walau nata'u la arainakahum fala arafahum bi simahum wa la ta'rifannahum fi lawmil qawm wallahu ya'lamu a'malakum ana Allah ta walau nata'u la arainakahum inda mun ga dama da mun da mun nuna maka fala arafahum bi simahum amma da sannu za zaka gane su ta hanyar alamomin wala ta'rifannahum fi lawmil qawm zaka san su wajen zinki da magana a faɗi maganar izgili ga addinin musulunci a faɗi maganar izgili ga al'ummar musulmai ta nan za ka gane munafunci za ka sansani ɗoyin munafunci daga jirkita zancensu da faɗin bakar magana ga addinin musulunci to nan gashi Allah ce za a gane su nan kuma ya ce la ta'lamuhum shine malamai suka ce ba sa cin karo da juna can yana nufin za a gane su da sufofin su nan kuma la ta'lamuhum bi asma'ihim ba sa iya zuwa ka gane wannan wannan ne sai in yayi magana a cikin maganar za a iya sansanar wari na munafunci a gane munafunci ne amma da yake magana ya shiru daga gaisuwa bai tsora kan kuma bai tafiya ba za a gane na ta alamu hukin san da manzon Allah ba zai gane su ba kansu dauka shikenan wato sun yi kalmar shahada ai shikenan sun sun buga ma annabi sun ba shi jabin imani amma bai gane dan jabu bane ranar tashin kiyama zai cece su sai ubangiji ya ce al'amari ba zai zama haka ba azibuhum nahnu na'lamuhum mu mun san su sanu azibuhum marratayn da sanu za mu yi musu azaba har so biyu thumma yuradduna ila azabin azim sannan a mayar da su zuwa ga azaba mai girma ranar tashin kiyama to wata irin azaba ce har so biyu waɗansu suka ce azaba a duniya azaba a lahira sai a ce in kun ce haka to ya za a yi da zancensa cewa sun muhirattu na ila azabin azim sannan a mayar da su zuwa ga azaba mai girma wannan ya nuna azibuhum marratayn azaba ribi din nan ba ta lahira ba ce domin inda ta lahira ce da ba da da sai za ta zama a duniya kuma sai ta je ta zama ta lahira ce amma tun da ce za mu yi da su azaba mai girma to shine waɗansu malamai suke fassara cewa nu'azibuhum marratayn abil fadihati ta hanyar tolan su musa aya ta fallasa su awil katli ko kisa fi dunya a nan gidan duniya kenan wa azabul qabri azaba ta bi ce azaba da za a musa cikin kabari ma'ana za a yi wa munafikai azaba a nan gidan duniya azabar da za a yi musu imma ta hanyar tonan ne ayoyin su sauka su rinka fallasa su suna jin ta kai lokacin da duk za a saukar da aya tsoro suke ji ya na kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fa hazarhum duk aya da suka gani suke da kudin da kawai su zane ta bayyana ba ga wannan ai damuwa ce ana yawan mutum azaba ruhiyyan kenan ya kasa samun walwala a zuci waɗanda suka ce Daukaka addinin musulunci da Allah zai yi ya ba musulunci nasara ba sa so ko musulunci na ƙara cin nasara to abin na musu hauki su ga musulunci na cin nasara musulmai na cin nasara su ko karyewa suke so to kaga wannan ma wani nau'i ne na azaba da Allah zai azabce su da shi a nan gidan duniya azaba ta biyu shine azaban kabari mafi haka girma gaba ɗaya ita ce azabar ranar tashin kiyama sun mai raduna da azabin Allah tsare وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم إمام البخاري يا بابي شكل للتافنسا يشي باب وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا sannan ya koro hadisi da sanadinsa zuwa ga samra ibn jundub Allah ya kare ta gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da mu atani lailata atiyani dalan da ya wuce baya wadansu masu zuwa guda biyu maziyarta guda biyu sun zo mu babuta asani sai suka farkar da ni ko suka tafe ni mabniyatin bi labani bi labani zahabin wa labani fidda sai suka tafi da ni ba mu tike da tafiya ba har zuwa wani gari wanda aka gina dukkan gidajen da ke cikin garin da tubala na zinariya da kuma tubalan azurfa fatalakka na rijalu sai waɗansu mazaje suka tarbe mu lokacin da muka shiga garin jafarun min khalbihim ka ahsani ma an tara'in rabin su daga bayansu kamar mafi kyawun abin da ka taɓa gani a duniya ma'ana annabi ba zai ce kamar da kaza me mafi kan abin da ka kashe kwarkwatar idan ka kai to haka kyan su yake daga baya an gane ku wa kasarun ka akbahi ma an tara'i wani bangare daga gaban su kuma ko rayin su a gefe daya kamar mafi munin abin da ka taba gani a duniya qala lahu waɗannan maziyarka guda biyu da na zo tare da su sai suka cewa waɗannan mutanen masu wannan siffofi guda biyu kishiyoyin juna suka ce da su izhabu faqa'u fi zalika an-nahari ga wata korama can ku tafi ku fada ciki ku yi wanka manzo Allah ce fa waqa'u fihi sai suka tafi suka fada ciki sun raja'u ilaina sannan suka dawo wurin mu kad zahaba zalika su anhum munin halittar da yake bangare ɗaya na jikin ku ya riga ya kau duk sun zama kyawawa gaba fasaru fi ahsan sura suka zanto cikin mafi kyawun sura qala li waɗannan maziyarta nawa guda biyu suka ce da ni hadhihi jannatu adalin ke kuntan ko koramar san da gani daga jannatu adalin ne jannatu adalin ne wa hadaka manziluka ga gidanka can a ciki Kala sannan a karo na biyu suka ce da ni amma alqawmul ladina kanu shatrun minhum hasanun wa shatrun minhum qabihun fa innahum khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a tajawaza Allahu an sai amma mutanen nan ka gani rabin su da munin halitta rabin su da kyawun halitta mutane ne da a waje ɗaya ga ayyuka na gari a waje ɗaya ga munanan ayyuka to da suka tashi ran tafin kiyama sai ubangiji ya yafe musu bangaren munanan ayyuka. da haka da suka yi wanka a wannan tekun sai gaba ɗaya suka zanto kyawawa Allah ya riga ya yafe musu bayan wannan hadisi sai ya faɗi ma'anan faɗin Allah ta'ala wa akaruna atarafu bi dhunubihim wani kala daga cikin mutane akaruna kenan i'tarafu bi zunubihim su sun yi itarafi sun yadda da laifin su min at-takhallufi sun yadda lalle rashin fita da suke wajen yaki tare da annabi ba su da wani hanzari a shar'ance da za su gabatar khalaqu amalan salihan sun garwaya aiki na gari wa akhara sayi'a da wani aikin ko mummuna aiki na gari wa huwa jihaduhum qabla zalika takhallum shine yaki da aka samu sun fita kafin ranar tafiya yakin tabuka alwaqi minhum fi tabuk wanda ya faru wannan yaki nasu tun a tabuka aw itarafu bi dhanbihim aw ghayr zalik wa akhar sayya a waje ɗaya ga aiki na gari a abu mumuna wa huwa takhallubuhum shine rashin fita da suka yi yakin tabuka to tun daga su da kyakkyawa ga su da mummuna sai Allah ya ce asallahu an yatuba alaihim ana tsammanin Allah ya karɓi tubansu a abin da suke fa'idantarwa a taraddi wa tawakkuf ta tsammani ta zaton cewa Allah zai karbi karɓi tubansu amma Abdullahi dan Abbas ce duk inda a ta zo a cikin alkur'ani ta tafi ubangiji fahiya wajiba kamar Allah na bada lalle Allah zai karɓi tubansu ba za ka fassara ta ba a ma'anarta ta lura? sai ka fassara ta amanarta ta shari'a cewa lalle wajiba ce lalle ubangiji ta'ala ya ɗaukan kanta alkawarin cewa zai karbi tubansu tunda suna da kyawawan ayyuka mummunan aiki nan ba zai kawo musu cikas ba domin Allah ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati zalika zikran lizakirin asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim Lallai Allah mai gafara ne mai jin kai ne malai ce wa wannan kala na mutane da muka ambata minhu abu lubaba daga cikinsu akwai abu lubaba wa jama'atun min ashabihi da waɗansu cikin sahabban manzon Allah takhallafu an ghazwati tabuk waɗanda suka tsaya a gida ba su je yakin tabuka ba umma ahassu wa ba'ata zambi sannan sai suka rinka jin radadin zunubi ya dame su kafin annabi ya dawo duk damuwa ta dame su fa su bin dhunubihim da haka sai suka yadda cewa su masu laifi ne wa demu suka yi nadama wa awsaqu anfusahum fi sawari masjidi suka zo suka daure kawunan su a dilkar masallaci ko a diga ko a bafa ta masallaci suna jiran annabi ya zo sallallahu alaihi wa sallam lamma balagahum ma nazala fil mutakallifina sun yi hakan ne lokacin da labari ya kai gare su na irin aya da ta sauka tana nuna fushi da kuma wato ainihin tsawatawa da kawai sa harshe ga waɗanda ba su je yakin tabuka ba wa halafu Allah ya kullahum illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam suka rantsa cewa wallahi mu masu laifi ne dan haka zamu daure kanmu a masallaci ba wanda zai kunce mu sai in manzon Allah ya warware mu in manzon Allah ya warware mu alamar cewa an yafe mana kenan in yake warware muku to mu yi ta shan wahala akan haka kila wahala ta sa zunubin mu ya sauki ka da sabbi da kafin imani fa hallahum sai manzon Allah ya zo ya kunce daurin da suka yi wa kansu a masallaci lamma ghafara lahum bi hadhihi al-aya lokacin da Allah ya bada labarin ya gafarta musu sanadiyar wannan aya wa lamma utliqu yayin da aka sake su qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah hadhihi amwaluna allati khallasatna anka wannan fa mu ne allati khallafatna wadanda suka sa muka yi jinkiri ga barin kanmu tafi tare da kai yakin ta muka ba خذها فتصدق بها كرب دوكيوين كي صدقة دسو وطهيرنا واستغفر لنا كتارك كي مدك دسي كنما من غافرة فقال سيما ذاق الله يتي ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا با أمرتين إن كرقونا أو تجن دوكي ركبا da manzo Allah faɗa ka sai suka samu kansu cikin ثم امره الله باخذها sannan sai Allah ya umarci cewa karfi a cikin ayat za ta biyo baya qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم كان كده في خذ كربي من أموالهم تجم دوشوين ثمنا صدقة وتصدقة تمسمى تطهيرهم wadda da ita ne za ta tsarkake su daga laifi ko daga zunubi wata zakihim biha kuma da ita ne za ka hauhawar da dukiyarsu domin azzakatu bi ma'ana annama ciyar da abu gaba hauhawar da ci gaba ita sadaka idan an karɓa wato bata ta tauye dukiyar mutum tsara ta take yi dan Allah cewa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur abinda duk kuka ciyar na aikin alkhairi Allah zai maye gurbinsa da wani sa ashe baka raza ba sai kuma yace wa huwa khairur raziqin shine sai yamma alsawa shine sa albarka cikin mu kaga kenan a ce idan ka bayar da zakka kamar ka ciyar da dukiyar ka gaba kenan idan ka ki bayarwa kuma kamar ka rage yawan yawanta hauhawar da ita da ya kamata ubangi da Allah alkawarin zai yi inda ka ciyar sai kasance yanzu ba za ta karu ba sai dan abin da ka riga ka samu kuzu min amwalihim karbar daga cikin dukiyoyin su sadaqatan sadaka wato sai daga cikin sunayen zakka ana ce mata sadaka sannan kuma ana ce mata az-zakatu kamar yadda Allah yake cewa qimu salata wa atu zakat kamar kuma ne sai kullu min amwalihim sadaqa da kuma inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin duk wannan sadaqa da sadaqa da zakat dukkan su suna ne na zakka to ba ke ruhum wa biha bayan ka tsarkake su daga mummunan hali na ruwa kuma ka hauhawar da dukiyar ta su gaba wa salli alaihim kuma sai kai musu addu'a ai ud'u lahum yi musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'arka rahama ce gare su natsuwa ce gare su a wata kira'a inna salawatika sakanun lahum lalle addu'o'inka da zaka yi gare su rahama ce gare su idan an ce addu'ar ka rahama ce gare su ma'ana addu'ar su kowane ɗaya daga cikin su rahama ce gare su salawatika kuma bin nisba liman yud'a lahum dangane da adadin waɗanda ake wa addu'a din sai zanto an yi jam'i na addu'a din idan an faɗi sala ba tare da wato ainihin jam'i ba dangane da mutum ɗaya fardun min afradihi wa yasduqu ala kulli fardin min afradihi kenan da Allah ce wallahu sami'un alim ubangiji sami'un mai sannan kuma alimun masani hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga Abu Hurairah Allah kare da gare yake cewa lamma tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ya rasu wa tukhlifa Abu Bakr ba'da aka halifantar da Abu bayansa wa kafara man kafara min al-arabi wanda zai kafirta ya kafirta cikin larabawa qala umar li abi bakr sai umar yace da abubakar siddiq kaifa tuqatilu an-nas wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa allah abubakar ya tsara kamar yaki yana yakar waɗanda suka yi ridda yana yakar waɗanda suka hana zakka su ba rinda suke suka bar musulunci ba suka kafirce amma ta suke ba za su bayar da zakka ba babbar su ba hasu cewa suka Allah ya ce da manzon Allah khudh min amwalihim ka karba suka ce wannan ayar ko din nan fi'il amri wane ne fa'ilin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-ma'mur bil asl yanzu kuma zai rubutu waye zai tsaya maka kansa mu mu yadda ba ba bayar ba shi ne zai karba yanzu ko baya nan da haka babu zakka ta fadi sai abubakar ya daula rundunar yaki yake yakar su ɗaya bayan ɗaya umar yake cewa da shi ta yaya za ka yaƙi mutane kayfa tuqatilun nasa ya zaka yaki mutane wa qad kana rasulullah ga shi manzon Allah yace umar zan uqatilun nas hatta yaqulu la ilaha illa allah faman qala la ilaha illa allah asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala allah manzo Allah ce duk wanda yace la ilaha illallah ya kare dukiyarsa ya kare jininsa ga bari na saboda haka sai in ya ta wani haƙƙi kuma na wannan la ilaha illa din hisabinsa kuma yana wani Allah فقال في أبو بكر يتي والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة yace wallahi sai na yaƙi wanda ya kokarin rarrabe tsakanin sallah da zakka fa inna zakata haqqul mali zakka haƙi ne da dukiya wal kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam laqataltuhum ala man'ihi yace wallahi da za su hana ni da baibayi kaji fa madaurin dabba wanda da lokacin annabi suna bayarwa yanzu bayan nan su ce za su hana yace wallahi sai na yake su akai fa qala umar umar dan khattab yace fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu allah qad sharaha sadra abi bakr bil kitabi fa araftu annahu al-haq umar yace ba abin da ya faru sai nan da nan na fahimci cewa lalle Allah ya yi nawa kirjin abubakar da fahimtar wannan matsala sai na gane lalle al'amarin gaskiya ne ba da baya shi ma ya wannan zai nuna maka kulawar addinin musulunci game da dukiya a da zuwa hukumar juma'a muka ce yana daga cikin manyan manufofin addinin musulunci ba da kariya game da mai dukiya saboda dukiya ita ce yancin bil adama duk wanda ya da kokobo kace ma yana da yanci fasa lokaci kace wani yanci ke da shi wanda ya girme shi zo goma zai iya kirawo ke aiki wanda ya girma sun goma ko ba haka ba kai kana dan shekara goma kaddara ga wani ya girbe ka dan shekara ɗari amma ba da kuma kuma kai ne da kuɗi ba suka kira shi da aikin shi ba zai shiga zai ba amma in yana da nashi ba to yanzu dan Allah wanda yana da yanci ai wannan in ya ga ana wani kaɗe kaɗe da bushe bushe na yanci ya san ƙarya ake kau yanci dai waɗansu sun samu amma shi har yanzu na cikin kangin bota to da haka dukiya ita ce asalin rayuwa da haka sai ubangiji ta'ala bai bari ta zanto tana kai kawo a hannun waɗansu yan kan yan kaɗan daga cikin mutane ba ana so ka rinka kai kawo a tsakanin dukkan jama'a shi yasa sai aka shar'anta zakka Don wani ya samu wanda ma ya samu wanda ma ya samu wanda ma ya samu ubangiji ala ya riga ya tsara rayuwar Wani ba zai rayu shi kadai ba sai ya mu ruwa ne wanda sai ya ci gajiyar wane nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd daraja ليتخذ بعضهم بعضا sufriya shine mahallin الشاهد ليتخذ بعضهم بعضا sufriya دان sashi ya tiga jin sashi dan sashi ya to dan Allah idan ka fitar da zakka ka hana ni ka hana shi ka hana mu ka hana su mun tuga jirki kake Mun ba mu ci ba amma idan ka fitar ka babu ka ba su ka ba shi kaga sun ci mun ci kowa ya tuga jirki kake gurgurdan waɗanda za su iya bayarwa kenan kowane gari sai ba wanda yake kowace unguwa kowa ya ba makwabcinsa cikin waɗanda ya fitar ya yafa musu sai gaba ɗaya an zauna babu adawa a cikin zuci babu kyashin juna babu hasada wa juna kai sun wannan hasada gaba ɗaya an riga an rage ki sakamakon aikata ɗaya daga cikin al'amuran da Allah ya ce a yi shine bayar da zakka daidai da haka abubakar ya ke sai dole sai sun zo sun yi da'a ga gwamnatin musulunci sun yi da su bayar da zakka shi za kake ganin da yawa daga cikin attajirai ba sa son shari'ar musulunci da yawa daga cikin su ba sa son dan yanzu mutum na da miliyan kaza sai ya dan wa mutane ba za ka ke fitarwa ba dai idan kirga ya abin da yawa kai abin yayi yawa sai dan wa mutane ya dan figo haka ko kuma figowar ma ba zai iya dunkule ya ba mutum sai biyu uku ba a'a idan ya haka ya wani zai arziki gobe ya takara da shi ya zai sai rarrabawa sai ya rarraba gaba daya abin nan wannan naira ɗari biyu wancan ɗari biyu da hamsin wancan ɗari uku wancan ɗari biyar wancan ɗari tara wannan a ba shi ɗari haka a lalafa wa mutane kowa ba canji da karɓan zakar da shuɗewar awa biyu da karɓan zakar ya riga ya sai wannan gaba ɗaya kuɗin yana nan kamar jiya kamar shekaran jiya ba abin da ya canja su kaga wannan kyashi da bikin ciki kai da ubangiji ne bari ya fa maka yi ubangiji ya kan fitowa kai kuma ka ɗan ba haka sama sama haka amma ka zama kai adalci ubangiji na nan yana kallon ka yana lissafi ka tara ka tara ka tara ka tara daga nan kuma za ka zo kuma ka mutu kuma ka bari kuma ka je hisabin na tun Najeriya ka ranar tashin kiyama dukiyar a jirki ta ta zanto kumurcin maciji wanda zai nannatse ka gaba daya ya tale leban kasa ya kasa na sama ya sama yana takar bakin kai na maka tsartuwa na cewa ana kanzuka ana kan zuka maciji kato mai kora saboda maciji mai kora ya fi kowanne zafin dafi shi da Allah ce sai yutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya tsare da haka lalle waɗanda Allah bai wa dukiya kar ai sakaci da zakka to sai Allah ya ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفظ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا شن بس ده مثل أن الله تعالى الله تعالى هو يقبل التوبة شين وندي في كربان توبة كيسه عن عباده daga bayansa wa ya akuzu sadakati kuma shine ke karbar sadaka ma'ana ke karba shi ke sakamako a kai amma ya wacce annabi zai karba ya raba ga waɗanda suke mabukata shi kuma ubangiji karbar sa shine ya yarge ranar tashin kiyama ya su sakamako wa anna allaha huwa tawwabur rahim kuma shin ba su da masanar cewa allah huwa tawwabu mai yawan karban tuba ala ibadihi bisa ga bayinsa bi kabuli tawbatihim ta hanyar karban tuban nasu arrahim bihim kuma shine arrahim mai jin kai bihim gare su wal istifham lit wannan alama tambaya da ke karkashin wannan aya ba wai dan musu sani ba dan a tabbatar musu da abin wal qasd bihi tahyiduhum ila tawbati wa sadaqa abinda wannan ke nufi zaburar da mutane da kwadaitar da su zuwa ga yawan tuba inda Allah ya kammala tawbata ne ibadihi zuwa ga yawan fitar da zakka da bayar da sadaka ta nafila domin Allah ta'ala ya kula sadaqatu allahu wa tawbatu aya so take zaburar da mutane kan ababe guda biyu masu matukar muhimmanci wato tuba daga ayyukan sako sannan kuma da fitar da haƙƙin Allah cikin dukiya ga waɗanda Allah bai wa وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم وينذركم بما كنتم تعملون التي وقل كثير لهم جريت أول الناس فوق دكا متاني الذين يخلصون الأعمال الصالحة وأن تسكي سوطنيا أيكا نجري وسيئة كاوة كثير سوء إيمانهم وتجب بدأ أيكم دكتي كي فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون da sannu Allah zai ga aikinku manzansa ma zai gani mummune kuma za su gani ganin Allah anan shine bayyana da ake ranar tashin kiyama amma an ba haka ba ai ba wani abu da zaka ce yanzu an yi shi Allah bai riga ya gani ba sai nan gaba zai gani babu abinda ake nufi da ganin Allah bayyanar da aiki amma ganin manzon Allah shine gobe kiyama a farfajiya ganin sauran mummunai shi ma gobe kiyama a farfajiyar ubangiji ta an gane ko domin a nan za a riga a fallasa ai Allah madaukakin sarki zai bayyana ayyuka ta hanyoyi daban-daban ta hanyar mala'iku da suke rubutawa za su zo su yi bayani ta hanyar shaida da dan adam zai bayar wa kansa ga kansa shi karan kansa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin malaiku kenan bal insanu ala nafsihi basira wannan dan adam karan kansa kenan ta yaya zai bayani al yawma naskimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun wannan wadansu daga cikin masu laifi amma ba haka ba kowa ma za a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba kaga nan Allah ya bayyana abun manzon Allah ya gani mummune sun gani fa sayyara da sannu Allah zai bayyana wa rasuluhu manzan Allah kuma ya gani wal mu'minuna mummune kuma su gani thumma turadduna ila alimil ghaibi wa sannan za a mayar da ku ya zuwa ga masanin gaibu masanin shaida wato masanin abin da yake fake da masanin abin da yake boye shine Allah subhanahu wa ta'ala fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan kuma wato ainihin ya ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa kar ku manta a can darasi da ya wuce wajen biyar ko shida mun yi bayanin dukiyoyin da ake fitarwa zakka da waɗanda ba a fitar musu da haka a nan gurin mu maimaita ba duk wanda yake son bayani sai ya haɗa da wancan wajen Allah zai ne ya tunzuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna hadhihi sabilillah fa bashirhum bi azabin hali dan mai mai kan abin da ya riga ya wuce a baya ina fata an fahimta to dalla ce wa qawluna qawluna li amri llahi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim والله عليم حكيم فتعلمون تيجا وطن سوشن جيسن تولي suka ce ba za su تيبزاك kansu ba, har sai دان Allah ya كنتي to ba dukkan waɗanda ba su je yakin ne suka yi haka ba akwai waɗansu mutum uku kamar da ibn abi hatim Yarwai rawaito da san dai kikkiawa zuwa ga ali bin abi talib daga abdullahi daga ali bin abi talha kai daga abdullahi da abbas yace akwai mutane guda uku waɗanda su ba su yi haka ba ba su tsaure kansu a masallaci ba an gane ko da haka sai ya kasance sun zo suna inda inda ba su san ba me ake ciki ga waɗansu sun daure kansu manzo Allah ya kun ba alama an gafarta musu to su ba su je suka daure kansu ya ballanta na a kun sai ya kasance ba su san halin da suke ciki ba shi ne Allah ke maganar sa anan wa akharuna akwai waɗansu daban daga cikin waɗanda suka yi jinkiri ba su yi yakin tabuka ba murjauna li amrillah su wannan an jinkirtar da su zuwa ga al'amarin ubangiji in ma yu'adhibuhum in ma dai Allah ya musu azaba sanadiyyan jinkirin da suka yi wa in ma tuba alaihim in ma kuma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama wato ainihin ya karɓi tubansu wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala alimu ne masani ne hakimin ne sannan ko mai hikima an ka duban ko ba karba ba anan aya ba ce magana ba amma a can wadansu ayoyi da za su na gaba sun shiga cikin umumin fadin Allah ta'ala la qad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal an amma anan an dan musu jinkiri saboda sun ma sun yi jinkiri wannan su sun daure kansu sun mutu bayan kuma su ma masu laifi ne sai suka yi tulu to sai aka dan yi jinkiri ba a ambace su ba har sai can gaba sakamakon jinkiri kuma da da su tsare kawunan ta Allah ce والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين كسبوا da kuma waɗanda suka riƙi masjidan wani masallaci ziraran dan cutaswa kawai abinda aya take nufi minhum sinfun ya'malu bi tadhib al-islam wal muslimin <laughs> Allah wa min qabl وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين كسبوا da kuma waɗanda suka riƙi masjidan wani masallaci ziraran dan cutaswa kawai abinda aya take nufi minhum sinfun ya'malu bi tasfifil islam wal muslimin cikin munafikai akwai waɗansu kalar mutane waɗansu jeri na munafukai waɗanda suke aiki ba dare ba rana don su raunana ƙarfin musulunci don su raunana hirmar musulmai ya amalu uh, bi amal yuhi mu annahu yaf'aluhu da musa'adati islam amma a zahiri zai bayyanar da wani aikin da ya iya ba ka fahimtar taimakon musulunci wala yafhamu al-makra ba mai fahimtar makircin da yake kullawa illa al sai masu kaifin hankali da basira annabiruna li awaqibul umur irin waɗanda suke kallon karshen al'amura mislu amali ashabi masjid dirar kama sai aiki na waɗannan waɗanda suka rike masallaci dan Allah duk wanda yazo ya gina masallaci tsammanin kana da mummunan nufi a baya da mummunan nufi haka wanda yazo ya sai darduma a masallaci ko ya sa ya lafi lafi a masallaci ko ya sa a yi kaza yanzu za zaka tana da mummunan nufi ba za ka ce haka ba amma yanzu cikin waɗanda suke ba sa son ci gaban musulunci ba sa son ci gaban musulmi ba sa son musulmai su rayu karkashin shari'ar musulunci suna bin irin wannan salak a dan gyara masallaci a yi dan kaza a yi dan kaza dan dai a fahimtar da mutane ka abin ba a ce da gaske ne a masallaci tun yau da ake gyara tun lokacin da Allah zuwa yau shekara dubu ɗaya ɗari hudu ba ana da ana ta gyara masallaci ba amma shari'a ba ita ce ta kawo a zo a tabbatar da ita a wuta sannan kuma da fitar da haƙƙin Allah cikin dukiya ga waɗanda Allah bai wa وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم وينبئكم بما كنتم تعملون التي وقل كثير لهم جريس أول الناس كوغا دكا متاني الذين يخلطون الأعمال الصالحة وأن تسكي سوطنيا أيكا نجري والسيئة بكاوة كثير سوء إيمان وتجب أيكم دكتي كي فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون da sannu Allah zai ga aikinku manzansa ma zai gani mummune kuma za su gani ganin Allah anan shine bayyanar da ake ranar tashin kiyama amma an ba haka ba ai ba wani abu da zaka ce yanzu an yi shi Allah bai riga ya gani ba sai nan gaba zai gani babu abinda ake nufi da ganin Allah bayyanar da aiki amma ganin manzon Allah shine gobe kiyama a farfajiya ganin sauran mummune shi ma gobe kiyama a farfajiyar ubangiji da an gane ko domin a nan za a riga a fallasa ai Allah madaukakin sarki zai bayyana ayyuka ta hanyoyi daban-daban ta hanyar mala'iku da suke rubutawa za su zo su yi bayani ta hanyar shaida da dan adam zai bayar wa kansa ga kansa shi karan kansa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin malaiku kenan bal insanu ala nafsihi basira wannan dan adam karan kansa kenan ta yaya zai bayani al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun wannan wadansu da cikin masu laifi amma ba haka ba kowa ma za a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba kaga nan Allah ya bayyana abun manzon Allah ya gani mummune sun gani fa sayyara Allahu da sannu Allah zai bayyana wa rasuluhu manzon Allah kuma ya gani wal mu'minuna mummune kuma su gani ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sannan za a mayar da ku ya zuwa ga masanin gaibu masanin shaida wato masanin abin da yake fake da masanin abin da yake boye shine Allah subhanahu wataala fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan kuma wato ainihin ya ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa kar ku manta a can darasi da ya wuce wajen biyar ko shida mun yi bayanin dukiyoyin da ake fitarwa zakka da waɗanda ba a fitar musu da haka a nan gurin mun maimaita ba duk wanda yake son bayani sai ya hada da wancan wajen Allah zai ne ya tunzuna zahab wal fiddata wala yunfiquna ha fi sabilillah fa bashirhum bi azab azabin abin dan kar mu tayin mai kan abin da ya riga ya wuce a baya ina fata an fahimta da dalilin وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم ce ga waɗansu sun je sun tsaure kawunan su a masallaci suka ce ba za su kunce kansu ba har sai manzon Allah ya kunce to ba dukkan waɗanda ba su je yakin ne suka yi haka ba akwai waɗansu mutum uku kamar da ibn abi hatim yarwai rawaito da san da kikkiawa zuwa ga ali bin abi talib daga abdullahi da daga ali bin abi talha kai daga abdullahi da abbas yace akwai mutane guda uku waɗanda su ba su yi haka ba ba su tsaure kansu a masallaci ba an gane ko da haka sai ya kasance sun zo suna inda inda ba su san ba me ake ciki ga waɗansu sun daure kansu manzo Allah ya zo